Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin goma ga watan Juye na 2023. Kwamitin sa ido na addinai agadis ya kira taron gaugawa kan ɗabi'u masu gurɓata al'adu daga 'yan gudun hijira da ke garin muna tare da cikakken bayani a wannan shiri. nutsewar mutane cikin ruwa na ɗaukar hankali a kwanakin baya-bayan nan a gulbin wato komadugu a difa mai anguwar shato ya yi kira ga jama'a da su yi taka tsantsan daga watan janvier na 2024 karamin albashi na ma'aikata a niger da ake kira simig zai karu a rahoton musamman na yau za mu shi karin haske daga wani dan kungiyar kwadago. a safiyar yau ce ɗaliban makarantar koyon aikin jarida da sadarwa suka sami suka soma gabatar da ayyukan ƙarshen karatu yan takarar ɗari da shida ne wannan abin ya shafa bana a rukunai daban-daban har tsawon mako ɗaya adamu rabi'u shugaban sashen horarwa da bincike na makarantar da ake kira escom tsohuwar iftik ya yi wa fati malam yaro ƙarin bayani Su ɗari da shida ne ɗalibai da suke ƙarshen karatunsu, amma ba duka su ɗari da shida ne suka aje rahoton bincikensu kafin su gabatar da wannan mataki na farko ba. Su tamanin ne suka aje duka an yi shaddawalin lokacin da za su gabatar. Wannan gabatar wanda aka fara a yau zai ci gaba har zuwa goma sha ga watan jiye. Ya shafi fannin aikin jarida 'yan takara 22, fannin jarida ta rubutu ɗan takara biyu da kuma fannin fasahar hada bayanan dokimantar 'yan takara 58 a yau da safe mun fara da 'yan takara biyar na farko da suka gabatar da aikinsu dukansu sun samu su waɗanda ba su ajiye ba za mu tsara su a mataki na biyu amma ko wannan tsari na mataki na biyu yana da matakansa daukacin 'yan takarar bakaloriya seride na shekarar 2023 waɗanda suka yi nasara da waɗanda suka faɗu suna da izinin sake rubuta jarabawar mathematic haka farfesar mahmudu jibo ministan ilimi mai zurfi ya bayyana a yayin wani taron manema labarai a ƙarshen mako a yamai ministan ya jaddada cewa wato maki mafi girma ne za a yi aiki da shi ga waɗanda tuni suka yi nasara a jarabawar kuma ba batun a jarabawar a mataki na biyu wato segon group kwamitin sa ido na addinai na agarji ya kira wani taron gaugawa a ran asabar takwas ga watan shiye dangance da wani al'amari na wasu mutane uku 'yan gudun hijira maza da suka yi shigar 'yan mata abin da ya yi hannun riga da al'adun garin fujaji malam ahar shugaban wannan kwamiti ya bayyana cewa wannan dabi'a ta saba wa al'adu da kuma darajar garin a da musa maman maza ne suka shiga 'yan mata da su ciyan da kitso da sauransu abubuwa da ka sun saba mazabin al'ummar mutanen wurin ga an lura da su tun da sun shigo cikin gari sun yawo da wannan abu kuma ba za mu yarda da shi ba saboda abu ne da Allah haramta namiji yayi kama da mace ko kuma mace ta yi kama da namiji bai daidai da al'adun mu ba na zama al'umma ana muna jan hankali ga hukuma hukumomin da suka kawo 'yan mutane da su mutanen su ladabi su ja hankalin mutanen su su kiyaye haƙƙin al'umma su kiyaye dokoki wanda Allah ya shimfiɗa mana baki ɗaya saboda duka mai adam ne abin da muke kira gare su domin gudun fitina saboda wannan abu fitina zai kawo mai karfi a cikin wannan gari kuma wannan agada ta fuska ce ta addini ta kasar Nijar baki daya kenan aga wasu abubuwa ana yin su nan za a kallon duk mutanen garin da ke haka nan alhali ga mutane baki ne ba yan kasa bane eh, hukumomi suka kawo su waɗanda suke kula da harkar baki mun yi takarda wadda za mu aika musu su wannan hukumomi domin su ja hankalin mutanen su dangane da wannan batu na 'yan gudun hijira ofishin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a agadis ya bayyana cewa yana bibiyar lamarin so da kafa ya ce tuni ya ɗauki matakai domin a wato a mutunta sharuɗin ƙasa mai karɓar baƙi muhammadu nuru shugaban ofishin ya sanar da cewa waɗannan mutane uku sun bar agadis sun nufi wata ƙasa a yi da musa maman Ni da kaina na samu kiran gwamnan jihar Agades da kuma magajin gari na da'ira Agades. Sannan muna samun labaruka da suke wakana da jama'a suke yadawa bisa hanyoyin sadarwa na zamani da kuma sanarwa da kungiyar addini ta yi. Nijar dai ƙasa ce mai ka'ida da kuma al'ada. Idan mutum ya kasance ɗan gudun hijira akwai ƙa'idoji da ya kamata ya girmama na ƙasar na kiyaye dokokin ƙasar idan aka saba dokokin wajibi ne hukumomi su ɗauki mataki wannan gaskiya ne ashi sayar ba ta da ƙasa waɗannan mutane yanzu ba su agades ganin haɗarin da ke akwai an ɗauki mataki na kare su ina iya tabbatar muku wannan magana ta ƙare sai dai su ya can su yi ta abubuwansu mutane 22 aka sama dauke da cutar dusa makon da ya gabata a asamaka daga cikin 'yan kasar mali da aka turo su daga algeria dukansu maza ne suna kuma samun kulawa a cibiyoyin kiwon lafiya an ɗauki matakai dangane da lamarin shi hamisu malam lawali wato shugaban sashen kula da annobar cututtuka a ma'aikatar lafiya ta jihar agadez a hirar shida a nise karim E ya shafi cutar dusa ne da aka samu a wannan asibiti. Mutane 22 ne ake tunanin sun kamu dukansu 'yan asalin kasar Mali ne da aka turo su daga Aljeri. Yanzu haka suna asibitin Asamaka inda ake kula da su. Ba sa cikin tsananin rashin lafiya. An ɗauki matakai domin kada cutar ta yaɗu zuwa ga al'umma a Asamaka. An keɓe su gefe ɗaya. A cikin su 22 an auna mutane biyu biyar domin tura gwajin a yamai domin tabbatar da cutar dukansu maza ne ɗayan mai shekara hudu zuwa biyar yan shekara biyar zuwa goma sha hudu su goma sha ɗaya su kuma yan shekara goma sha biyar su tara Ƙungiyar matasa na Arlit mai kula da zaman lafiya da muhalli a ƙarshen mako ta shirya wani babban taro karo na biyu a kan tsaro da haɗin kai tsakanin jama'an tsaro da al'umma. hukumomin garin arlit sun yaba da wannan tsari na wannan kungiya ta matasa abdulrahman mauli magajin garin arlit ya yi wa muntari abdullahi karin bayani mu yau daɗi ne wurinmu in har matasa sun zai inda sun tunani da kansu suna sensibilizan mutane kenan mu yau aiki yana nan gare gyawa gare mutum da matasa yaran namu sun kama hanyar da gobe in sha Allahu wani wuri ba ba jabatar da suna wannan abu ne mai kyau wanda muke jinjina musu na biyu muna kiran al'umma da kewayenta su san da cewa ba abin da ya kwanci hankali kuma arlit yau ta cika da tabarkalla mutane sun yawa Allah ya musu albarka shi mutum arziki ne amma an san tahiya da shi arziki adda kai Allah dole mutane su so in inda adda kai arziki ba a rasa fitina amma in mutane suka natsu za su cin arzikin su a cikin kwanciyar hankali don shi ne muke son mutane a gama kafaɗa da kafaɗa a gama zumunci a gama labari kowa ya tambayo shi ma soji ne don saboda kwanci hankali in baka sa ta a ka ba za ka yi ba ya kamata a ce kowa da kowa ya kawo hankali shi bisa kwanci hankali yara shida suka rasa rayukansu cikin sati daya a difa a makon da ko kuma a sakamakon zowar ruwan gulbin komadugu yau kwanaki talatin da biyar kenan nutsewar mutane na karuwa a wannan gulbi a cewar mai anguwar shato na difa saboda haka ya kira ga iyayen yara muhammadu abdul mai anguwar shato ya yi wa mani musa karin bayani kowa ya bada goyon baya akan a kula yara wanga an gansu za su ta tafki in dai hanyar tafki aka ga yara ko nawa ne ya zama to babba ya tsawata yara a maido su kasu ni bakin kogin nan yaro wanga na kowa ne jama'a na gari na anguwa mu yi hankali harkan ruwan nan ba kaman da bane ba kogi wannan inda ka sani da babu rami yanzu rami ne sosai wurin ya fi ƙarfin manya balle yara eh kogin ga tunda muka tashi kogi wanga yana cin yara yanzu yau ya zamanto ruwan ya fi ƙarfi inda aka san da yara za su shiga su yi wasan su su fito yanzu ko babba ma wurin ya fi ƙarfin shi garin ne yanzu ko ina an bi tafkin da aka sani an yi manyan ramurka sai zaman to su a ce kwalo za a ta a fudda da sauransu mutane suna ganin yara suna taya suna huddowa a ce kuɗi ne za su samu da sauransu mutane su yi hankali ba kwalon ba mutum zai diba dan neran da zai samu abin da yake biyo wani baya ne ake gani har yanzu muna cikin jihar ta difa tun bayan da shugaban kasar najeriya ya ɗauki matakin janye tallafin man fetur farashinsa ya hauhawa a garuruwa na kan iyakar kasar da kasashen makwabta a gingimi misali al'umma na kokawa da ƙarin farashin sufuri na bazata tsakanin gingimi da difa wanda ya tashi daga jika hudu zuwa jika shida mamadu gana isa ɗan fafutukar ƙungiyar farar hula ya yi wa maina abdullahi ƙarin haske kamar in ka dauka a nan gegime ka gane cewa ke eh, kullum wani lamari ya faru kama a fannin harakan kasuwanci eh, ko harakan layi za su ce maka sun kara kudi to kara kudi mafi yawa dalilin da ake kawo bisan harakan mai ne mai ya karu to yanzu in kuma mai ya yi sauki koko in hanya ne in hanya ya jaru ya kamata a dawo bisan wanda ya cancanta na da kaga ba dawowa sai a zamna bisan kudin nan amma matsala guda abu na jama'a wanda suna bulaguro kudi ne suke huddawa suna yin bulaguro e mafi wa ngegi mai difa ne kudin suna da yawa kaga kenan in kullum zai kasance in akwai wani dalili za a kara kudi ba da shawarar jama'a ba sai ka te tasha tukunan zaka ji an kara kudi kaga ba da kenan a samu hanyar da za sanarwa mutane gashi bisan dalilai kaza mun kara kaza a filin wasanni jiya ne a hilin kokowa gargajiya wato kantu na maraɗi aka kawo ƙarshen kwamfular kokowa da ake kira ertel kokowa karo na uku zakiru zakari na tawa shine ya zama zakaran wannan shekara ta 2023 bayan da alƙalai suka yanke hukuncin cewa ya kada lawali abu dan tela na zandar bayan lokacin da ka'ida ta tsaida ta hakan ya sami miliyan biyu na sefa da kofi shi kuma dan galadiman nasa ya sami miliyan biyu na sefa sai rahoton namu na musamman karamin albashin ma'aikata jikka takwas ana aiki da shi a nijar tun ranar 17 ga watan uku na 2012 batun kara darajarsa ko kuma kara yawansa na daga cikin koke-koken mayan kungiyoyin kwadago an cimma yarjejeniya a kansa a yayin wani zaman taron kasa na kwadago tsakanin dukkan bangarori a ran biyu ga watan juwan na 2023 yarjejeniyar za ta baiwa gwamnati damar bitar tsarin albashi da ake yi wa kananan ma'aikata in shi amadu shibo jami'in tattaunawa na babbar kungiyar kwadago cjsl niger a hirar shida muktar hamadu Simik da matsakaicin albashi ne na ma'aikatan kwadago wani adadin kuɗi ne da aka tsaida ta fuskar biyan albashi. Wannan adadin kuɗi ana tsaida shi ne tare da yardar gwamnati tare da ma'aikata da kuma ubannin gidaje. Tare da tattaunawa ne ɓangarorin uku suke tsaida wani adadin kuɗi ta fuskar biyan albashi. Wannan yana nufi a ɓangaren gwamnati da kuma a ɓangaren kamfanoni idan aka tsaida wannan adadi. Wani mai gida ba zai biya ƙasa da wannan adadi ba. misali a Nijar Simig na yanzu yana jika talatin da dala takwas kuma tun watan Agustan shekara ta da goma sha biyu kenan daga inda aka tsaida wannan adadi duk wani mai gida ko a bangaren gwamnati ba za a biyan wani ma'aikaci ba kasa da jika talatin da dala takwas shine albashi na tushe da ke zuwa daidai ina ganin da rukunin farko. Malam Ahmadu Jubo, suwa yake iya cin amfanin Simig? Yawancin masu amfana da Smigel su ne kananan ma'aikata na gwamnati da kuma na ɓangaren kamfanoni musamman ma lebarori masu kai wasiƙu da takardu. Direbobi su ne Smigel ya shafa amma ɓangaren kowane rukunin akwai wani matsakaicin albashi. Idan kuka ɗauka a bangaren ma'aikatan gwamnati a kowane rukuni akwai matsakaicin albashi ma'ana idan aka ɗauke ku cikin wani rukuni ga albashin da za ku fara da shi idan za ku zama cikin wani rukunin C, rukunin A, rukunin B lokacin da kuka ƙara matsayi albashin ku zai ƙaru. Shin 'yan boyi ma'ana masu aiki cikin gidaje suna iya amfani da simig nan? a bangaren masu aikin cikin gidaje har yanzu ba aiwatar da shi ba domin a bangaren kungiyar ma'aikata ta duniya akwai wata yarjejeniya game da masu aiki a cikin gidaje yarjejeniya ce mai lamba 189 wannan yarjejeniya tana kan tebur muna na muna tambayar kasashe da su rataba hannu kanta idan aka sanya mata hannu a Nijar mata masu aiki cikin gidaje idan kuka dauke su aiki ba za ku iya biyan su ba kasa da asimi amma ku yi tun tunanin wani ma'aikaci da albashinsa ba zai wuce jika saba'in ba ko jika ɗari idan ya ɗauki wata yar ga aiki a ce masa ya biya ta jika talatin ko fiye da jika talatin za ku ganin akwai wuya ba ba a son a rattaba hannu kan wannan yarjejeniya ba a Nijar amma ya kamata a yi la'akari da halin ƙasa. Thomas sare karshen shirye-shiryen da muke na maricen yau yanzu kwa zan barku da Karim Hasim Guruza dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya.